da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 31 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ga labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Ya kamata yankin iyakar da ke tsakanin zirin Gaza da Masar ya kasance karkashin ikon Isra'ila don tabbatar da babu wata ƙungiya mai ɗauke da makamai a yankin, in ji Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani taron manema labarai jiya Asabar. Yayi magana ne yayin da yakin Isra'ila da Hamas ya shiga mako na goma sha uku. Netanyahu ya ce yakin zai ɗauki tsawon watanni masu zuwa. Idan Isra'ila ta karbe ikon yankin kan iyakar, to tabba zai zama koma baya ga janye wata daga Gaza a shekarar dubu biyu da biyar. tare da sake mayar da yankin ƙarƙashin ikon Isra'ila bayan shekaru da dama da Hamas ta yi. Ya ce an kashe mayakan Hamas kimanin dubu takwas a yakin da sojin Isra'ila ke yi a yankin Falastinu tun lokacin da aka fara yakin a watan Oktoba. Falasɗina biyu ne aka kashe tare da jikkata sama da shida in ji ma'aikatar kiwon lafiya ta Hamas a Gaza. Sai dai bai bambanta tsakanin farar hula da mayakan da aka kashe ba. A ɗaya bangaren kuma wasu makamai masu linzami biyu na Rasha sun afka tsakiyar birnin Kharkiv a ranar Asabar. inda suka jikkata akalla mutane 21 in ji jami'an ukraine a wani jerin hare-hare na baya-bayan da ake kaiwa ta sama Hare-haren na Rasha akan Kharkiv ya zo ne bayan harin da jiragen saman Ukraine suka kai a safiyar ranar Asabar a birnin Belgorod na Rasha wanda ke kan iyaka da Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce akalla mutane 21 da suka hada da kananan yara uku ne suka mutu yayin da wasu 110 suka jikkata sakamakon harin da Ukraine ta kai a ranar Asabar a Belgorod. In ji gwamnan yankin yevislav Glaskov. rasha ta bukaci a yi wani zama ranar asabar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan abin da ta kira hare-haren wuce gona da iri da ukraine ta kai kan belgorod da kuma zargin ukraine da amfani da hatsabibin bam ɗin nan mai 'ya'ya. sai dai bata bayar da karin bayani ba kuma kamfanin dillancin labarai na associated press ya kasa tabbatar da ikirarinta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata ƙungiyar kare haƙƙin jama'a da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun shigar da ƙara a ranar Asabar kan katafaren kamfanin samar da abinci na Amurka da Monte. Kan zargin kashe-kashe da shin zarafi a babbar gona a barba da ke kusa da Nairobi. Ƙarar da aka shigar a babbar kotun ƙasar Kenya ta kuma kasance a madadin mutanen da suka ce jami'an tsaron Delmont sun ci zarafinsu da kuma 'yan uwan waɗanda aka ci zarafin. kamfanin wanda ya ɗauki ma'aikata dubu shida a kenya ya taɓa fuskantar zarge-zargen cin zarafi da tashin hankali a baya ba iya tuntuɓa shi nan take domin jin ta bakinsa ba a wani lamari na baya bayan nan 'yan sandan kenya na gudanar da bincike kan mutuwar mutane hudu da ake zargi da ƙoƙarin sata abarba a cikin wata gona ta delmont da ke kusa da thika arewa maso gabashin nairobi babban birnin ƙasar daga ƙarshe ƙasar venezuela ta ce za ta ci gaba da jibge dakaru kusan dubu shida har sai wani jirgin ruwan sojan birtaniya da aka aike zuwa guyana makwabciyarta ya bar gaɓar tekun ƙasashen biyu na kudancin amurka wannan dai shine na baya bayan nan a tashin hankalin da ke ƙara taɓarɓarewa tsakanin venezuela da tsohuwar ƙasar da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka kwanan nan ne rikicin ya sake tasowa kan ɗiyaucin yankin da aka kwashe shekaru ɗari ana gubzawa bayan da aka gano albarkatun mai a guyana hakan ya ta'azzara ne lokacin da venezuela ta ba da rahoton cewa 'yan kasarta sun kada ƙuri'a a zaben raba gardama na ranar uku ga watan disamba da neman kashi biyu bisa uku na ƙaramar makwabciyarsu. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin Hausa, kasuwa ne, kasuwa kasuwa a kasashe jama'a masu sauraron mu na musu barka da warhaka kuma na muku barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin kasuwa a kai miki doli yau shirin kasuwa kai miki dole ya kawo mu kasuwar makwalla da ke cikin kwaryar birnin accra wannan kasuwa dai ita ce babbar kasuwa da ke cikin nan accra mana na ana ta hada-hada an gama cinikin christmas kuma ana shirin shiga sabon shekara domin haka zan dan zagaya tuwan hira da wasu 'yan kasuwa domin inji a suka gudanar da kasuwancin su na christmas da kuma burin su na sabon shekara ga wata nan tana ciniki da ke hajiya ya sunan ki na asiya me kike siyarwa sai da kayan lacoste da t-shirt da shirt shirt da ah, wando na nika nika di check check kasuwa ya cika faliya ciniki yake muna zaune ba sai komi muna zaune yanda muke ga kasuwan da farko yanzu dai ba haka nan bane cikin tu eh, abin ga shekara biyu kenan kasuwa ba mu gashi muna zaune ina zo da walaka mun yi bizi eh, yanda muke gan shi farkon shekaru shekaru kamar shekara biyu kenan zuwa ba mu ga komi me kike ganin ya kawo wanga rashin ciniki ah, wai ka yayi tsada yayi tsada kuma wanda ya tambaya wuce aka tambaya a wuce da mutum ya rika yaran shi kamar fudu zai sai sai kama yanzu ba su yi sai yanzu kayan ga daga ina kuke kawo a nan gane kuke sai kina sayarwa ko dai kina togo muke fito da shi daga togo eh canji ya kara kwarai ya kara kamar da muna canji nawa 12 cd 13 yanzu 195 yasa kaya yasa da yasa yi da ka kawo baka sai da ka bai kai kuma wadansu kuma ba su su siya akwai wadan ba su da kudin ba su to Allah kai mu sabon shekara ya fi aka shekaran da zai zo Allah ba mu yawancin rai bayan yawancin rai kuma kasuwar yi muna mafi da yanda muka gani ga Allah gano kuma Allah ya aje shi lafiya ya aje shi lafiya je gaba gano ya je gaba ya je gaba ba wai sabon shekara walaka gana ya fi aka masu wanda ke cikin da ya zo zon ga kai zo kuma Allah kiyaye muna shi ya wuce wancan shekaran ga ya wuce sabon shekara muna cirici na na sakina kina me kike siyarwa. ina su da eh, jesi eh, da jeans yara da boxer da singlet jeans na shi da top shi da lacoste shi nake sayarwa wato kina nufin riga kenan da wando eh, eh ya nikin yake tafiya da mu ga na na ce saboda school na ba mu gan shi yadda muka muka muka san shi tun da é caçou yanzu na ba kamar da ba ne ba kasuwa ba ka eh, ba kasuwa kaya yi tsada kaya su ko ba su sai kaya yi tsada yasa eh, samu ma me sai fa kuma ya je yi tsada abin da yasa kaya kaya yi tsada kenan na fa sa sai sa wannan christmas in ciniki dai ba kamar yadda aka saba ah, ba ba ba hakan ba yadda muka saba nan ba ne ya sake kura yanzu ga riga nan kin daga wanga riga kina ya kai nawa wanga riga shi 53 suke da 35 na ma yanzu 50 wanga Eh. jinsin gafa jinsin da ko jins 25 30 50 amma yau muna sayar jins guda 80 guda 75 yasa suka zo haka sai suna kuka ah, ba 70 yanzu muna bangaren wajen masu sayar da takalma ya kuri sista ya su dai suna na ni su kasuwa ya cika da amma yadda muke so shi ba mu samu shi an gode ma Allah ya zaki kwatanta shekaran da ya wuce shekara biyu da suka wuce da shekaran ganin da ciniki yake eh, wancan shekara last year ciniki yayi dadi 3 years da last 2 years ciniki yayi dadi amma this year kuma to muna duba kalman ga kina sai daga wani wuri ne ko dai a nan gane nan gane nike dauka yanzu kaman wanga ya kai nawa ne takalmi abin ne dan kyau na mata 120 glass 120 kenan eh. to wangafa shi ma wannan yayi kama da na amare amare eh nasu aga na yaran ga eh. kaman 60 eh. amma yanzu 80 wani ruma 100 da shi da na manyan duk daya ne wanda haka la sai ta sibi eh ka gani wannan na yara ne yan shekara biyu shekara uku wanga kuma isa wannan ma haka eh haka ne yan kudin su wannan kudin su na eh 90 eh, eh. eh wanga ne na 100 sai wannan wanga na buka haka kamar 60 an samu kari kayan yayi sada suna na Adam Abdul Karim to ina ga kira sai da kaya abinci da me da me yake sayarwa ina sai da tin tomato suna sai da mai salad fi ina sai da soya sauce kayan da nake salad kaya binci shinkafa kakado da garlic beans jatolele ni keke da kifi na sa da kayan duka bof to yanzu ta bangaren ku nan makwalla kayan da ke sai kamar tin tomato da babban ga nawa ne tumaturin gwangwanin nan yanzu aka ga yana cikin adakan 42 ni ma na sai da shi 45 an can shekara da yashe muna sai adaka bai kai shekaran gaba yanzu shekara da kayan da ake kara ba one sir ba ba two sir ba kayan adaka guda ana kara 200 300 yanzu ga mai na gani galon ga nawa ne da mai galon ga da bai kai 100 ba yanzu 120 kuma yanzu wanga galon 170 yana cikin wani ruwa 16 in ba ka yi yau ka yi ka same shi wani ruwa 16 kai baka sayar 17 wayannan kananan ba kananan ga kuma da raka shi 300 350 400 450 da bai kai haka ba one something haka muke sai za mu shiga sabon shekara wani buri kike da shi sabon shekara kuna roka alhairi cikin gari saboda gari dukan kana nan alhairi ka roke shi yazo kai mai a shafe ka gaskiya muna roka ubangijin Allah ya shiga da mu sabon shekara lafiya muna rokan manyan gana su yi hankuri su duba mu wallahi garin ya yi kafi ya na kada kanka ka zo ka gani saboda gaskiya na makwallon ga tace samti gaskiya makwallon dai na gaji akwai kudi ciki akwai bashi ciki akwai asara ciki amma duka Allah na yi kamin sabon shekara na zan shigan ga ya bani store ya mini lafiya da yawancin rai da family na duka ya ba mu zaman lafiya cikin kasan gana da yake lokaci ne na bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara na ziyarci kasuwar kasuwar dabbobi da ke Sekir wanda aka fi sani da Foyo a nan Accra inda na tattauna da dillalan dabbobi game da yadda ciniki ke tafiya da kuma burinsu na sabo shekara. Sunana Muhammad Awal Zinda nan nan ma Foyo ne amma Foyo na da girma branches daban-daban ne amma na ga nan ga na Las Unguwan Las Palmas New plant Station. Gaskiya cinikin nan yana da slow na yanti ba kamar yadda muka saba ganin shi ba. Na wancan shekara ya fi shekaran ga. gaskiya na Allah eh raguna wanga na ka 2005 farin da kake ganin ga 2005 to wanda ya fi su da zarutan mai brown da fari eh shi ma ya kai 3005 yanzu kamar wanga akuya shekaran da ya wuce Eh. ko shekara biyu da suka wuce akan eh. kamar nawa ake samu shekara dai da ya wuce wanga akuya befin 600 amma yanzu fa 900 ko 1000 eh shi wancan fa wancan eh, da kake na 1000 train na eh. shekara shekaran shekaran da ya gabata bai fil ya yi pa 900 za mu shiga sabon shekara muna roƙon allah ya ba mu lafiya da zama lafiya kasashen duniya duka inda ake rigima duka allah ya ba da zaman lafiya musamman mu mu inda yake fitowa duka shine ake tashin hankali tun daga mali chad niger burkina inda kayan mu duka ke fitowa kashi nan duka ba zaman lafiya su an zaman lafiya ma mun same su kayan mu da sauki ya samu roƙon mu kenan allah ya ba da zaman lafiya ya so mu duka mu yi mu a cikin kwanciyar hankali to gane fa sabu shekara mai zuwa waraka sha Allah muna cikin zabe ko an gama zabe Allah ya sa a gama lafiya a yi zabe lafiya a gama lafiya manyan mu kuma Allah ya taimake su su yi hankuri da juna da maganganun bakin su a yi zabe lafiya a kare lafiya ni ne sunana Dauda Buhari a birnin Accra filin sadar raguna eh to mun gode da Allah Allah ya gwada muna sabon shekara ka Allah ya maimaita muna ya ba mu lahiya da rai da lahiya da zaman lafiya kasuwa dai Eh, to muna alhamdulillah alhamdulillah kasuwan kan da ya fara to karshe dai ya kawo kukan ba kudi kaya kuma sun yi kudi kuma ba kudi kuma contractors yan contractor kuma wai gwamnati bai biya su ba son shi da wurin su muke samu dan kasuwa kadan kadan christmas dai an dan sai kadan amma nuyen dai to insha Allah dai ba mu rasa namu rabo wani buri kake da shi shekara mai zuwa to shekara shekara mai zuwa da a musulunce mu duka yayan musulmai ne sanin gaibu shi Allah Allah ne ya san rayuwar da za mu yi amma a guri na da addu'a na ne duk musulmai da muke nan cikin duniya Allah ya ba zaman lahiya Allah ya kiyaye kawo zumunci ya ba mu zaman tare mu so juna ba mu yi bambanci wannan kiristiya ne wannan musulmi ne Allah shi ne gaibu shi ya san da zai yi da kowa guri na ne kuma ubangijin Allah Allah ya kare mu gana a nan gana takarar da za a yi Allah ya kawo muna wanda zai ba mu rayuwa ga Allah ya taimaka muna eh yan Niger Allah ba su zaman lahiya Allah ba mu duka zaman lahiya don Niger albasa da dabbobi duka dai nan ga muke rayuwa mu da su don shi mu ma ba mu ji daɗin abin da ke faruwa wurin ba bangijin Allah ya sa ECOWAS kuma ya tausaya musu su ma su samu zaman lahiya kamar kan da du afirka da muke tare ubangijin allah ya tausaya musu ya su daga alhaji adamu mai rago ne ne ciyaman kasuwan ga ya cinikin shekaran ga to gaskiya shekaran ga ba mu same shi yadda mu kaya ya saura da yawa gaban mu amma muna tsammani kila nan zuwa gobe da jibi kila Allah ya dalili a shi eh, amma dai kaya saura jirgin christmas book same shi ah, ba same shi yadda ake so ba same shi yadda ya bambanta da shekarun baya a ah, gwamma last year da this year gwamma last year da this year me kake ganin ya kawo ka to rashin kuɗi rashin kuɗi ba kuɗi gari ba kuɗi yaushe ya bari mutane na ta abinci suke ba ta dabbobi suke ba yanzu to ga shekara ya shigo hakan za mu je sabon shekara insha Allah wani buri kake da shi ga masana'a alhamdulillah muna roƙon Allah sa ya ba mu lafiya da farko bayan lafiyan kuma ya buɗe muna kuma ya kawo saukin al'amari duk duniya baki da ba gana kawai ba To masu sauraron mu inda za mu dasa aya kenan a shirin kasuwa a kai miki dole na wannan makon sai ku kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin abokan aiki ni ne Idris Abdallah Bako na gabatar da shirin. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Yau jama'a maza da mata muna muku marhabin da wannan lokaci. sunana reverend sabo baciri waza takardar kungiyar ikirisiyoyi na niger yau kan magana shine Yesu sarkin salama. Yau za mu karanta littafin Luka Sura biyu aya goma sha hudu. Mala'ika ta ce ɗaukaka ga Allah ta tabbata, can cikin sama mafi ɗaukaka. A duniya salama ta tabbata ga mutanen da yake murna da su matuƙa kiran da muke mai jama'a shine mu dawo ga ubangiji lokaci yayi a dawo ga ubangiji a dawo da zuciya guda a dawo cikin tuba a dawo cikin kaskantar da kai don mu sami rahama Allah ta kasance cikin rayuwarmu. Muna ganin ma a ƙasar mu ta Nijar nan mutane suna kuka, mutane suna shan wahala hatta mata da yara ƙanana. in muka jiba cikin duniya yaƙe-yaƙe ga shi nan ta ko'ina ga rasha da ukraine suna yaƙi can ga gaza da israel ana ta yaƙi a can wasu ƙasoshi ma su ma ba a bar su baya ba to sai mu gani salama tana nan ga tafiya kama tana barin duniya roƙon da muke shine ubangiji ya ba mu ƙarfin zuciya don mu daure sai mu huta a cikin wannan lokaci mu yi addu'a mu roƙi ubangiji ya ba mu salama cikin zuciya yaya ne muke mu samu salama sai mun karɓi sarkin salama cikin zuciyarmu masu salama suke kawo salama ubangiji ya taimake mu mu duka madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda kuka sani shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su abubuwan da ke jawo su domin ɗaukar matakan kariya. Masu iya magana suka ce waiwaye adan tafiya. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi bitar wasu darsan da shirin ya tattauna a kai a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Ɗaya daga cikin darussan da shirin ya tattauna a kai shine anthrax wato cutar da aka samu bullarta a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Dr. Hauwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya kuma shugabar makarantar kimiyyar lafiya ta dimsi da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda kwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita kuma yawanci ana samun kwayoyin cutar ne a cikin ƙasa kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji kuma alamomin cutar ta anthrax ya danganta ne da yadda ta shiga jikin bil'adama cutan anthrax zai iya bayyana ne kwana ɗaya bayan kamuwa da ita har zuwa wata ɗaya ya danganta da yanayin ƙarfin garkuwan jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi alamominsu kuwa su ne kamar mura zazzabi zafin jiki ciwon kirji numfashi sama-sama jiri amai ciwon kai da zafin jiki. Haka kuma shirin ya yi magana a kan cutar noma wato gauɗe wanda hukumar lafiya ta duniya ta saka ta a cikin jerin cututtukan da ba a fiye kula da su ba da hakan ya sa hukumomin lafiya da sauran masu ruwa da tsaki a fannin lafiya da hukumar wayar da kai ta Najeriya suka yi taro da duba hanyoyin da za a bi don samar da mafita game da yadda cutar ke addabar yara a ƙasar. Cikin matakan da aka ɗauka har da buɗe asibitin kula da masu fama da cutar a babban birnin tarayyar ƙasar jihar Abuja. Shin menene ciwon noma? Kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke asibitin Nizami a Abuja ya yi mana ƙarin bayani. Ciwon noma ko abin da a likitance ake ce cancrum oris wata cuta ce da take addabar tsoka da tantani da kitsan da ke jikin kumatu. Tana fara da ɗan ƙaramin ciwo haka kamar ɗan karamin gyambo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ta wawake naman da kitsayin da sauran jijiyoyi da suke a jikin shi kumatin nan yadda haƙora za su fito waje sai ka ga ya ɓata wa mutum fuska matuka. Shin me ke kawo cutar? To, takamaimai abin da ke kawo wannan cuta ta noma ah, ba a tabbatar da shi ba sai dai ana ganin kwayoyin cutar nau'in bacteria wadda ake cewa physospirocate uh, irin su su da kuma wani lokacin idan yara suka yi kyanda ko uh, tarin fuka sai ga cutar nan ta bullo kuma aka ɗauki uh, ruwan da ke wajen aka gwada sai a ga kwayoyin cuta da musamman wannan ita bacteria ta physiformis a wannan wuri cuta ce wadda ta fi addaba yaran da suke da matsalancin yunwa wato tamowa kuma yawanci masu ɗan ƙananan shekaru an fi ganin ta tsakanin shekara biyu zuwa biyar amma ana iya ganin ta har sha hudu wani lokacin ma a cikin al'ummar da ake samu ta tamowa. har manyan mutane sukan iya samun wannan cuta. Shirin ya kuma duba ciwon kai mai tsanani da ake kira da migraine wanda ke zuwa da alamu daban-daban kuma yakan iya yin tsanani sakamakon haske kara ko kuma kamshi mai karfi kuma yakan ɗauki tsawon wani lokaci kafin ya yi sauki. Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi bayani akan cutar. Migraine ciwo ne mai tsanani wanda yake damun jama'a da yawa wanda amma kuma da jama'a da yawa ba su san cewa suna da wannan ciwon migraine din ba saboda suna daukan shi a matsayin kawai ciwon kai ne na yau da kullum sai su je suna ta shan paracetamol ko su panadol ko ibuprofen ko su diclofenac sai su ji dama dama amma kuma bayan kwana biyu kwana uku hudu sai kasance wannan ciwon kan ya dawo kuma abun ka da ciwon kan migraine yana da kamanceceniya da wa'insu cututtukan da aka dan sani yau da kullum kamar misali malaria dan shi ma yakan iya zuwa da ji kamar amai yakan zo da amai yakan zo da irin su dan jiri yakan zo da rashin jin daɗi sai ga mutum ya sha maganin malaria ya sha maganin ciwon kan ya sassauta masa amma kuma wannan ciwon kan shi bai bari ba bai kuma tafi ba to wannan yana cikin manyan manyan alamun migraine wannan ciwo kuma na migraine ba wanda ya isa ya ce ga asalin abin da yake jawo shi sai dai amma ana saka ran akan same shi daga family history wato in ya kasance cewa a 'yan uwan mutum musamman iyaye na mutumin da yake da migraine ko kuma a ce kakanni ta gurin uwa ko ta gurin uba ko a zo a ce sisters ko brothers ko a ce cousins wato 'yan uwa kenan ta gurin uwa ko ta gurin uba ko ma kakanni ko kuma su baffani ko kuma su gwaggo so in ya kasance akwai wanda ke da irin wannan ciwon kan na migraine to ba abun mamaki bane mutum zai iya dauka amma musamman an fi gani ne ga wannan iyayen shi musamman uwa ko uba suke da shi ko kuma wanda ya kasance suna uwa ɗaya ko uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya suna yana da irin wannan ciwon kan ko kuma tana da irin wannan ciwon kan to su ma za su iya samun irin wannan ciwo na migraine wato ciwon kai mai tsanani kenan amma bayan family history kuma akwai wasu abubuwan da in mutum yana da migraine din to yana saurin daga shi musamman abin da ya hada da tsananin kara ko da ma ba mai tsanani ba ne ya kasance mutum yana zama ko ta a ce kusa da kasuwa ko inda akwai kara wanda yau da kullum yana yawan damun shi to ina da migraine zai saurin damun shi haka ma kuma ya kasance akwai haske a guri ko kuma rana ko kuma tsananin zafi ko tsananin sanyi ko ya kasance cewa akwai mutum yana tsananin yawan yin bacci ko kuma da baya samun hutu ga baki daya to duk wannan dai da a common causes din da za su yi daga mutum migraine migraine haka ma kuma ga wanda in ya kasance yana da hawan jini ba in mamaki bane in yana da family history na migraine sai kuma ya haɗu masa guda biyun ga hawan jini daman yakan zo wani lokacin da ciwon kai to sai kuma sai migraine sai su zo su haɗu amma however ba wanda ya sai ya ce eh ga asalin abin da ke jawa migraine except sai da a ce maka family history ko kuma a zo a ce maka in an samu some changes a hormones wanda hormones din kuma su sinadarai ne na jikin dan adam wanda suke taimaka mana abubuwa da yawa na yau da kullum haka kuma shirin yayi magana akan bacci da kuma mahimmancinsa ga lafiyar ɗan adam tare da Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke asibitin mata da kananan yara a jihar Kano. Bacci wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita ga baki ɗaya. Idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum. A yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon mai da martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda yake sa kwakwalwar tafi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu. To likita menene mahimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam? Bacci yana da mahimmanci sosai a jikin ɗan adam tunda zai sa saka duk wata gajiya da mutum ya yi ya huta idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum ya yi bacci ma zai rabu da shi akwai wayansu sinadarai a jikin mutum wayanda suke haɗiye matattun cells wato kwayoyin jikin mutum to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci sannan dna kuɗin mutum shi ma yana idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin dna din yake shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato dna repair wa'annan abubuwan sun fi faruwa idan mutum yana bacci ne idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata ana samun ragowa a wajen function ɗinsa wato yanayin aikin mutum yana raguwa sannan kuma akwai risk wato sanadi sanadi na samun wa'yansu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata da sauran matsaltsalu ma da yawa to kin ga bacci yana da mahimmanci kenan shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo karshen shirin bitar wasu daga cikin darussan da muka tabo a shekarar nan ta 2023 a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gaba gabatar ke cewa da yardar Allah mu haɗu a shekarar 2024 inda za mu ci gaba da ilmantar da ku da kuma faɗakar da ku a cikin shirin. Mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, a wuni lafiya.